Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro barka ku da haka Sulaimu Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri daga nan ofishin sashen Hausa na birnin Yamai. To a cikin sa za a ji cewa rundunar tsaron Najeriya tare da hukumomin leken asiri na kasar sun kaddamar da ayyukan haɗin gwiwa da nufin zakulo masu hannu a sace-sacen ɗalibai. A jamhuriyar Nijar 'yan kasar sun fara bayyana fatan su a game da sabuwar majalisar dokokin da ake shirin kaddamar da ayyukanta a farkon makon gobe. har ila yau a Nijar ɗin manoma da dilalan albasa na ci gaba da ɗaukar matakan saka tsari don ganin hada-hada da kasuwancin albasa sun inganta a tsakanin ƙasar da ƙasashe makwabta. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sannan daga bisani a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya daga Washington. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Tanzania John Magufuli sanannen ɗan Afirka da ke da shakku kan annobar COVID-19 wanda mulkinsa na ƙoƙarin kare muradan talakawa yawancin lokuta yake sa ƙasar da ke gabashin Afirka jan hankalin ƙasashen duniya. Ya rasu yana da shekaru 61 a duniya. jiya laraba mataimakiyar shugaban tanzania samiya suluhu ta sanar da mutuwar magafuli wadda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya tun a ƙarshen watan fabrairu rabon da a ga gafuli a bainar jama'a kuma manyan jami'an gwamnatin ƙasar sun musanta rashin lafiyarsa duk da cewa an yi ta raɗe raɗin bai da lafiya a yanar gizo da kuma yiwuwar bai iya aiki saboda rashin lafiyar Magafuli na ɗaya daga cikin sanannen 'yan Afirka da suka yarda da cutar COVID-19. A shekarar da ta gabata ya faɗi cewa Tanzania ta rabu da cutar sakamakon addu'o'in kwanaki uku da aka yi a ƙasar. Jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne na ƙoƙarin kutsawa ƙasar daga Mexico. 'Yan majalisa daga jam'iyyar Republican sun sha jan hankali akan abin da suka kira rikicin baki masu shigowa kasar ta kudancin iyaka Amurka da ke karuwa. A wata hirar gidan talabijin ɗin Fox News ranar Litinin, shugaban marasa ranjaye a majalisar wakilan kasar Kevin McCarthy ya yi zargin cewa 'yan ta'adda na amfani da yanayin da ake ciki a bakin iyakar don shigowa kasar. ba mutanen mexico ko honduras ko el salvador ne kadai ba a cewar makafi yanzu an gano mutane daga yemen iran da turkiya mutanen da ke cikin jerin waɗanda ake sa ido a kansu amma wata sanarwa da aka turawa muryar amurka a daren talata jami'an kwastam na amurka da na tsaron iyaka sun yi watsi da ikirarin cewa akwai babban kalubalen tsaro wanda ake kyautata zaton ya kai farmakin harbi a ranar talata lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane takwas shida daga cikinsu mata 'yan nahiyar asiya a wuraren da ake tausa da gyaran jiki na 'yan nahiyar asiya a birnin atlanta ya faɗawa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba a cewar masu gudanar da bincike sun kuma ce robert aaron long ɗan shekara 21 ya faɗa musu cewa ya so ya magance wannan matsalar tashi ta jaraba. Ga dukan alamu yana fuskantar wata matsala abin da yake gani jarabar jima'i ce. Kuma a ganinsa waɗannan wuraren su ke sa shi zuwa wurin kuma wani abin gwaji ne a gare shi da ya so ya magance. abinda babban jami'in 'yan sanda na karamar hukumar mulkin Cherokee Captain J. Baker ya faɗawa manema labarai kenan. jami'ai sun ce ta yiwu ma long na kan hanyar sani ta zuwa jihar florida don yin wasu harbe-harben wani jami'in tsaro ya faɗa wa gidan talabijin ɗin cnn cewa kwanan nan iyalin long suka kore shi daga gidan saboda irin jarabarsa rahotanni sun ce yakan kwashe sa'o'i da yawa yana kallon fina-finan batsa. jami'ai a birnin washington na mai da martani ba tare da tada jijiyoyin wuya ba akan matakin rasha na kiran jakadanta a amurka don yin shawarwari game da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen rasha da take bayani akan mai da anatoly antonov gida na ɗan lokaci ta ce muhimmin abu gare mu shine mu gano hanyoyin da za mu gyara dangantaka tsakanin rasha da amurka wacce ta fuskanci kalubale yayin da amurka ta kai mu wani yanayi na rashin ci gaba muna da muradin dakila taɓarɓarewar dangantakar ta yadda ba za ta gyaru ba idan amurka ta gane haɗarin da ke tattare da hakan sanarwar daga moscow na zuwa ne jim kaɗan bayan da aka nuna wata hira a gidan talabijin ɗin abc da safiyar jiya laraba inda shugaba joe biden ya ce shugaban rasha vladimir putin zai ga sakamakon munanan matakan da ya ɗauka. To madalla yanzu kuma sai fagen rahotanni. Rundunar tsaron Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumomin leƙen asiri na ƙasar na aiki tukuru don gano tare da cafko waɗanda ke ɗaukar nauyin satar ɗalibai da ma tafkata asa a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai Kaina. Rundunar tsaron Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaron farin kaya na can na aiki ta karkashin kasa a wani yunkuri irin na aita ta ƙare don yin diran mikiya a kan matsalolin satar ɗalibai a arewacin Najeriya. Wannan na zuwa ne yayin da sojojin Najeriya ke cewar sun hallaka kimanin mayakan Boko Haram guda arba'in a zirin tafkin Chadi. Wata majiyar tsaron Najeriya ta shaida mana cewar hukumomin tattaro bayanan sirri na can sun dukufa ka'in da na'in na tsara yadda za a kawo ƙarshen yawaitar yin garkuwa da mutane satar ɗalibai da ma'aika aika irin na 'yan bindiga daɗi musamman ma da yake yanzu wani sabon bayani da jami'an tsaron sirri suka bankaɗo na nuna cewa akwai wasu hamshakai da ke ɗaukar nauyin wannan aika aika kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai waɗannan ɗaliban na makarantar koyon aikin gandun daji da ke kaduna da kuma wasu malaman makarantar firamare a yankin birnin gwari na can a hannun 'yan bindiga daɗin a cewar babban daraktan cibiyar wayar da kan jama'a da kuma shugabanci na gari a Najeriya, Comrade Kabiru Sa'udu Dakata, yana ganin lalle kam akwai lauje cikin nadi, Don haka ya goyi bayan wannan bincike. Babu makarantun boko ne a kudancin ƙasar nan ko kuma babu 'yan ta'adda a kudancin ƙasar nan. Shin me zai sa a rinka yi a arewa so kaga za a iya cewa wata makarkashiya ce wanda bincike ne kawai zai kai ga nuna cewa su waye suke da wannan makarkashiya na cewa a kassara ilimin arewa a kassara arewa duk waɗannan sace-sace da afkama makarantu da ake yi za ka ga a arewacin najeriya ake yi ba ba wai a kudu ba wanda yanzu in kididdiga za a yi za ta iya yiwuwa ka ga cewa irin makarantun da ake da su a kudu ba ba mu da yawancin su a arewacin najeriya amma me yasa ake mana haka saboda haka dole ne bincike da kuma ɗaukan matakai su ne za su kai ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli amma babu shakka a kamar da kai tambaya wannan abin zai mai da tsarin ilimi baya kwararre kan sha'anin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa na cewa lalle bincike ne kadai zai iya gano duk masu hannu a irin wannan aika-aika. alhamdulahi uh, wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma wannan abu ya kamata a yi shi tuntunin because bayanai na sirri yana da amfani kwarai da gaske a cikin wannan yaƙi da ake na masu sace mutane da kuma sauran abubuwa da ake ba bisa ka'ida ba. wannan abin da gwamnati ta so ta yi da kuma ita ma'aikatan tsaro abu ne mai kyau kwarai da gaske sannan kuma dole ne dukkan mutanen da aka kama su da laifi to dole a hukunta su a bisa laifin da suka yi wannan shine zai maganin wayannan abubuwa da ake yi ba wai a kama mutane a je a ba da kuɗi a karɓo su ba mu ba mu yadda da wannan ba a ra'ayina ni ma ban yadda da wannan ba saboda haka dole ne a wa'annan ba a sai da ake nema da bayanai na sirru suna da amfani kwarai da gaske kuma jama'a ya kamata su ba da goyon baya a jami'an tsaro da kuma wa'annan jami'ai masu tattara wa'annan bayanai na sirri domin a yi maganin wannan da abubuwa da ake a Najeriya baki da kuma wannan shine abin da ya kamata a yi kuma an ɗauki hanya hanya insha Allah. Dama dai can arewacin Najeriya ne ke zama koma baya a fannin ci gaba a cikin kasar. 'Yan bindiga daɗi kuma daga baya bayan nan sun kasara aikin gona yayin da suke karɓan haraji daga manoman da ke zuwa aikin gonakinsu a wasu daga cikin jihohin shiyar arewa maso yammacin Najeriya. A halin yanzu kuma sun diramma sashen ilimi. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan sabon yunkuri na jami'an tsaro zai yi. Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Gaishe ka Hassan. To a jamhuriyar Nijar a yayin da ake shirye-shiryen kaddamar da sabuwar majalisar dokokin kasar a ranar Litinin 22 ga watan Maris, 'yan kasar sun fara bayyana fatansu ga mutanen da suka aika a zauren majalisar don wakilcin jama'a a tsawon shekaru biyar masu zuwa a bisa la'akari da darasin da aka koya daga majalisar da ta shuɗe, kamar yadda suka shaidawa wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari. isa haladu wa'incan wanda suka sabka to sun ya kal kokarin su amma ba yadda talaka yake so ba tun talaka bai sami yadda yake so ba amma ina kira da babban murya duk dan majalisar dokokin da talaka sai kai shi sama ya san menene talaka yake ciki wata wuya talaka yake sha wani daɗi talaka yake sha ba su je ya mai ba su zamna dan majalisar dokoki ya kama biro a yamai ya zamna kuma talaka yana ta kuka bai jin kukan da yake yi shi yana can biro fanka tana bashi dan Allah dan annabi su sabbin wannan wanda za a hauda su yi adalci su diba su tausaya ma talaka su san talaka kai shi wannan matsayin to ya mumu abin kirki wanda da ya zo an san wane ne kuma ga aikin da yi sunana abubakar adamu ni fata na kurum su ga Allah su ga annabi su diba abin da talaka suke ciki saboda dukkan abin da ake ya kowa zai ce talaka ne ake amma ba dan talakan bane ake talakoki nan cikin matsala suke ban mu dogon dan majalisa ya je ya sha sanyi ya komo in ya komo bai koma ni ce kubur alaji sabo da ake ce ma kubur kubur fatan da zan yi yan majalisa ta tuna su ji tsoron Allah su san talakawa suka zabe su wannan talakan da ya zabe su ba don komi ba suka kai su majalisa don su musu aiki suka kai su majalisa ba su je su hau kujera ba su ma kansu aiki su ma ajihunsu aiki suna ma Allah suna ma annabi su dibo wahala talaka wannan talaka da yake shan wahala su hudda shi daga cikin su hudda mu daga cikin wannan karni muna roƙon ubangiji Allah ka sa su yi adalci talaka a hudda mishi hakin shi duka talakan Niger duka dan Niger ne babu wani dan wani bangare babu wani dan bangare duka amma Niger ma Allah salisa abin da zan ce a kansu Allah sa kallamu musu raƙumi da akala zaben da muka musu Allah sa su hudda mu kunya Allah huda kasan mu kunya Allah ba su izinin su huddo mu hakin mu inda mu talaka mu muka zabe su saka dahi so ne wakilanmu muna musu wata allah sa ya yake a lafiya a jihar tawa manoma da dillalan albasa sun gudanar da bikin buɗe wata sabuwar cibiyar hada-hada da kasuwancin albasa a garin malbaza da nufin inganta wannan fanni da ke samar da kudaden shiga ga al'ummar karkara wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna maman bako ya halarci wannan biki ga rahoton da ya aiko mana A garin Malbaza ne aka gudanar da bikin buɗe babban ofishin harakokin albasa da ke bada takardun zuwa kasashe daban-daban don kasuwancin albasa kamar Najeriya, Ghana, Benin, Senegal, Burkina Faso, Togo, Ivory Coast da sauransu. Wannan kuwa ƙarƙashin jagorancin wakilan gwamnati da zauren 'yan kasuwa da ma daraktan kasuwanci na jihar Tawa da shugaban kungiyar harakokin albasa ta yammacin nahiyar Afirka Alhaji Mustapha Kadri Sarkin Abzin wanda a cikin jawabin jawabinsa ya yi bayani dalla-dalla dangance dukkan irin kokarin da shugaban kasar jamhuriyar Nijar da gwamnatinsa da ma dukkan sauran ofisoshin da ke kula da harkar kasuwanci da noma albasa ke basu domin ganin cewa sun cimma nasara na ganin manoma albasa da masu kasuwancin ta sun ci moriyar nasu aiki. Malam Marafa Tankari shine shugaban gundumar Malbaza kuma wakilin gwamnati a wurin wannan taron. Wannan kwantuwar an ka buɗa abu ne wanda mu da sunan sai muke shirya tun daɗiya abu ne mai muhimmanci na farko na wajen manoma albasa su da kansu na biyu ga don saboda mu an jima muna son mu yi ƙididdiga mu gani menene albarkacin wannan aiki na albasa sai muke ganin motocin da muke ganin suna huciya da kuɗin da meri da tana samu muna ganin abin nan ba ba gaskiya ba ce to yau kun gani wannan taron da an kai shi mutanen madawa su sun hito ga shi sun faɗa muna albarkacin da suke samu ga shekara an ka an kai milla sun ka samu miliyar 34 miliyar an kaci kun gani munan ana da galimi ana da dogarawa ana da gidan idar mai yau a yau yanga babu mai iya faɗa muku abin da muke samu na tuntubi magajin garin malbaza malam isu falke domin jin irin alfanun da buɗe wannan ofishin da na harakar albasa zai iya kawo wa tasu da'ira a bangaren kudaden shiga da za a iya amfani da su wajen yi wa al'umma aiki can baya ba mu iya gane abinda albasa take ta yi ciki ko ton nawa aka sai suwa nawa aka sai suwa dala nawa aka sai suwa wallahi ba mu sani ba amma wanga zakon kontori kamar yadda shi eh, representant da shambar commerce ya faɗa mana sai mu ga kenan ya kama gwamnati dan police tunda kamar irin yadda waɗannan dan ka da shi haka sai an ga meri mu za su tashi da kwana tunda za mu gane to na jikin da an ka hudda za mu gane ko nawa ne kason meri za mu gane kuma abin da su mu albasa za su amfani kenan sai mu ce wannan abin ya zo daidai lokacin da aka aka shi Bello Muhammadu Dogarawa shine shugaban kungiyar 'yan albasa na gundumar Malbaza ya ce wannan lamarin ya zo musu a daidai lokacin da suke cikin matsanancin halin jiran shi. Illa yau muna cikin farin ciki da shike magabatanmu sun samu cikin jerin ga na manoman albasa waɗanda ka cin amfanin nomansu mu ba mu yau da shekara hamsin ko hiya ba mu san abin da muka nomawa ba ba mu san abin da muka saisuwa ba ba mu san abin da hukuma muka samu ba to amma yanzu da aka yi haka sai mu ce alhamdulillah in sha. Allahu duk shekara aka yi noma aka yi aiki insha Allahu sai mun san abin da mun ka noma ko buhu nawa na albasa bayan mun san abin da mun ka noma ko buhu nawa na albasa mu san ko kilo nawa na mu san ko miliyan nawa mun ka samu na noman albasa saboda kasan mu a san noman albasa namu na Samakin malbaza lilla muna amfani da shi mu samu mu fiɗi taimako mu fiɗi tallahi ga gwamnati ko proje a taimaka muna mu bunkasa noman albasa nan. Dimbin dai ko kuɗaɗe ne manoma da kungiyoyin albasa ke samu ta hanyar buɗe musu ofisoshin bayar da takardu da hukumomin kasar ke yi abinda ke tallafa musu wajen gudanar da ayyukan nasu ko kasuwancin su haruna mamman bakon birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga malbaza a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar amurka na birnin yamai Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar amurka. To shirin na ƙasa na ci gaba da samun bakuncin malama safiya mai lakanin griot da ke sana'ar sankira a birnin Yamai. Safiya na daga cikin waɗanda Allah ya jarabce su da rashin kafa, to amma kuma wannan bai kashe mata zuciya ba, ballantana ta kaskantar da kanta kafin samun abin da za ta rufa wa kanta asiri. Ku bari mu fara da inda take an karar da jama'a kuma bayan da aikin jagora ke haddasawa rayuwar yara ƙanana. kaga maroki dai shi ya dogara ga roƙon shi ba kuma zuwa yake ya nemo wani ya yi mai jagora bai zo ya ba wani ba kaga kuma yan uwana na kasa su da ya ji Allah ka musu nakasa ta raunin jiki kuma zuciya ta nakasa kuma masu jansu suna musu jagoran nan kuma su sun nakasa zuciyarsu da rayuwarsu sai dai makahon ya nema ya ba su su ci kaga wannan sai fabo kuma akwai su da diya akwai su da jikoki ina kira ga yan uwana na kasassu saboda nan ya mai akwai guramu masu rairaye nan wajen stop stop sana'a suke suna sayar da kaya bakin hanya ina kira ga yan uwana na kasasu ya kamata su koyi da su yanzu nan zancen nan da nake na san gurmu mai rairaye sama da goma ba mai an sassarka ba mai zuwa ce ba ni dan girman annabi sai dai ya nema da karhin shi ya samu ya ya ciyar da matan shi da ɗiyan shi eh kuma na kasa ba ita ce hana wai tsayayye ya aure ka ba ba ita ke hana ka auri ka ayi hidiya sayayyu ba ni nan tun tashin rayuwata da na samu kaina cikin na kasa na gurmunya dan uwa na gurmu bai taba burge ni ba saboda ina dubin shin na auri gurmu ga ni gurmunya wata gobara ta taso ko wata wahala wane ne zai ceci wani kuma sai Allah ya taimake ni biya min bukata ta mai kafa kuma ya aure ni sal hmm. yanzu diyana dai ukun nan ba mai matsala komai dai ta kwana lahiya kalau suke lahiya kalau hannu biyu ido biyu kafa biyu suna nan maza ne wace shawara zaki baiwa waɗanda su saboda suna lafiya kalau ba za su iya auren gurguwa ba ko makamniya ko bebiya ko kurma ina kira ga masu lahiya su rika auren nakasassu saboda nakasassan mace in tallan kaɗa mutum ɗa ko ɗiya kalla ko gidan shugaban ƙasa ita ake so saboda duk wanda Allah ma na kasa shine Allah ke ba 'ya'ya na kwarai kuma zuri'a na gari na kasa Allah ne ya ga dama ya na kasar da muwa kenan a bar kyaman mu saboda gurmu ko makaho shi ma mutum ne kamar kowa gaskiya ina kira ga masu lahiya su rika tausaya ma 'yan uwana na kasasu su dinga aurensu saboda aure na nakasashi yana da kyawu ga dai lada kuma ga an Allah ba ku kuma lahiya launi. baki taba ba damuwa cewa gashi gaki yadda kike kuma amma babu kafa kamar yana nufin na kasar nan baki taba shin ta dame ki a'a na kasar nan bata taba sha mini kai ba saboda da ita duk inda ake son aje zan je in dawo kuma in yi lalura ta cikin natsuwa in dawo kaga dai a kwatano na sha in taya kire ni in te aure a bishan haka lome haka shi kano da kaduna a barzancen shi na sha zuwa kano da kaduna yadda na santa kamar yadda na san ɗaki na haka na santa yaya hulɗa take tsakanin kike eh, safiya griyo da sauran eh, na kasassu ni ina hulɗa da su saboda duk wani taimako da ake bada da na kasassu ko ban tai ba a kira ni a ce mini ke sai ya zo gashi za a raba mana kaza kuma in ban samu zuwa ba sai in ce to ali president ka ba wa ne na rabo a basu kuma sun kawo mini kuma muna hudu da su lahiya lau babu wani wariya babu wani kyamani da su sai dai in ci Allah shi mana kasa suna albarka kuma Allah sa masu kawahu su dinga tausaya mana suna zuwa suna auren mu. Mm, kina cikin kungiya kenan ta na su Ina cikin kungiya ta na su President mu shine Ali Deshibo Garaje yake. Mm, me kuke jira daga kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati menene kike ganin ya kamata a yi wa mata na kasassu to ina neman su rika taimaka mana taimakon gaskiya a da ana bada shi kuma aka bada kowa yana gani to yanzu mu na kasassu nan kasar ko an bada wasu ke gani wasu ba su gani kwanaki ba ai kwana ishirin ba aka ba na kasassu belo belo kekuna aka ba su na hawa na su rinka tahiyar da rayuwarsu amma ni ko dan ashana ban gani ba kuma na je na tambayi rabona sai aka ce min a in yi hankuri an mance to ni kuma nake tunanin wanda yake cikin kungiya ya za a wa wai an mance da shi wanda kiran ka ake a da ta waya a ce zo an shi kuma a wayi gari yanzu a ce an mance da kai ai wannan sai in ga kamar labari ne ina kira dai ga kungiyoyi da kuma masu hannu da shuni da kuma masu taimakon na kasusu da Allah ka a kasa a riƙa yi ana tunowa da mu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakuwar shirin na kasa san kila safiya mai lakanin Petigrio ta birnin Yamai da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima. Yawa, to wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghanaian Times za mu so masharkin jaridun na yau. A maido da lasansin mukan karshen wannan watar masu shigowa da ɗiyan itace ƙasar nan ke faɗawa hukumar masaukin jiragen ruwan kasar ghana jarida ta ce mambobin masu shigowa da kayayyakin gona kamar su abarbe zuwa cikin kasar ghana na bukatan cikin hanzari a maido musu da lasansin su su samu ci gaba da aikin nasu na sayo kaya daga kasashen kasuwannin duniya a wurin wani taro na gaugawa mambobin sun gabatar da wata zantarwa da ke nuna cewar hukumar na tashoshin jiragen ruwa na kasar kasar ghana gpha a takaice ta ƙi ta sabunta musu lasinsin nasu saboda haka sun ka bayar zuwa ƙarshen wannan wata in ba a sabunta musu ba za su kauce da kayayyakin nasu zuwa birnin lumin kasar togo masantawa malevo ya yi murabus wani mummunar mataki ne haɗakan ƙungiyoyin 'yan ƙasa ce ta gabatar da haka ga shugaban ƙasa jaridar da chronicle kuma ta ruwaito wannan labarin ta ce haɗakan shugaban kungiyoyin 'yan ƙasa kan cin hanci sun bayyana wa gwamnatin akufa ado cewar ra'ayin matsantawa auditor general daniel yawo abdomalevo ya yi murabusu wani mummunar mataki ne game da abin da haɗaka suka ce ɗaukan wannan mataki da gwamnati ta yi na nufin wata rana shugaban ƙasa zai iya yanke shawarar matsantawa babban alkalin ƙasa ko kwamishinan ƙasa akan kare haƙƙoƙin bin adam da sauran waɗanda doka ke ƙare matsayinsu su yi murabus. ita kuma babban jaridan kasar ghana da daily graphic kan wannan labarin ta yi sharhi ba zan iya amince da wannan ragowa ba a cikin kasafin kudin kasar da aka gabatar wa majalisar dokoki kakakin majalisa ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ta ruwaito wannan na kunshe ne a cikin wata wasiƙa daga ofishin shugaban ƙasa zuwa ga kakakin majalisar dokoki kakakin mr albert sumana kingsford bagbe ya bayyana haka a majalisar dokokin a ranar talata ya ya ce tare da girmamawa ba zan iya amince da wannan raguwa ba ya ce majalisa ciki da ƙarfi da iko na yanke shawarar kasafin wannan hannu na gwamnati ba 'yan zartarwa da za su gabatar da kasafin rukunoni guda biyu ba kan haka ya ce yana ci kan lalle a yi abin da ya dace majalisar dokoki za ta shawarta akan kasafin kuɗin shekara ta 2021 da tsarin tattalin arzikin kasar da wannan sharhi muka yi so karshen sharhin jaridun na yau radwanul lamuktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana daga sharhin jaridun ghana sai sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ranar farko da ya fara aiki shugaba joe biden ya ɗauki matakin sake shiga yarjejeniya ta paris kuma a hukumce amurka ta sake zama memba ranar 19 ga fabrairu yarjejeniyar paris wani tsari ne da ba taba ganin irinsa ba a duk duniya mun sani saboda mun taimaka wajen tsara shi da tabbatar da shi ya zama gaskiya manufarta mai sauƙi ce kuma mai fa'ida ce don taimaka mana duka gujewar bala'i damuwar yanayi da kuma gina tsayin daka a duniya sakamakon tasirin canjin yanayi da muka riga muka gani kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar a cikin rubutacciyar sanarwa Yarjejeniyar ta Paris ta fara aiki a shekara ta 2018. Ƙasashe sama da 180 suka sanya hannu kuma ta kafa wata manufa ta rike matsakaicin yanayin duniya zuwa ƙasa da digiri biyu na Celsius da kuma bin ƙoƙari da ake yi na takaita ƙaruwar zafi zuwa digiri ɗaya da ɗigo biyar a ma'aunin Celsius. A lokacin bisa la'akari da yanayin shekarar 2005 shugaba Barack Obama ya gabatar da manufa don rage fitar da hayaki mai guba na Amurka da kashi 26 zuwa 28 cikin 2025. Sai dai a ranar 1 ga Yuni 2017 bisa la'akari da bukatar kara tattalin arzikin Amurka da ma'aikata shugaban Amurka na lokacin Donald Trump ya sanar da cewa Amurka za ta fice daga yarjejeniyar ta Paris. gwamnatin Biden tana kallon batun ta wata hanya daban ganin abubuwa daban hanyoyin samar da makamashi marar illa za su samar da sabbin ayyuka na musamman in ji John Kerry wakilin shugaban kasa na musamman kan sauyin yanayi a taron tattaunawa na dandalin harkokin tattalin arziki na duniya ta hanyar sadarwar intanet ranar 27 ga Janairu. Tarayyar Turai na tsammanin ƙara sabbin ayyuka miliyan biyu a nan a cikin Amurka kafin COVID-19 mun yi shekaru biyar muna samun ci gaba a fannin na ci gaba mai ɗorewa a cikin aikin samar da guraben ayyukan yi a cibiyoyin makamashi mai tsafta inda aka ɗauki sama da ma'aikata miliyan uku da dugo uku aiki a faɗin ƙasarmu. mu. Indiya ta samu karuwar samun guraben ayyuka rubu biyar a fannin makamashi mai tsafta a daidai wannan lokacin. Kuma wannan ɗanɗano ne kawai na kasuwa ba tare da iyaka ba wanda ke jiranmu idan muka yi da gaske. Kun gani kuma za ku ci gaba da ganin muna sa batun canjin yanayi cikin muhimman tattaunawarmu ta ɓangarori biyu da bangarori daban-daban a dukkan matakai. A cikin waɗannan tattaunawar muna tambayar sauran shugabanni ta yaya za mu iya yin abubuwa tare, in ji sakataren gwamnati Blinken. Canjin yanayi da diflomasiyyar kimiyya ba za su sake zama ƙari ba a tattaunawar mu kan manufofin ƙasashen waje. Magance ainihin barazanar daga canjin yanayi da sauraron masana kimiyya shine cibiyar manyan manufofinmu na cikin gida da na waje yana da muhimmanci a tattaunawar da muke yi game da tsaron ƙasa hijira ƙoƙarin lafiyar duniya da kuma tattaunawar diflomasiyyar tattalin arziki da tattaunawar kasuwanci in ji shi muna sake tattaunawa da ƙasashen duniya ta kowanne ɓangare sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke fatan a huta lafiya.